Kauniyar kaddara babi na talatin da hudu rahim. tarba suka samu mai ban mamaki daga maman sadiq da maman halima ashe hajiya iya ta sanar masa da zuwan nasu shi yasa maman sadiq da ta yi niyyar zuwa duba ta yau dole ta hakura zanni kam aitin ta fada jikin maman sadiq tana murnar ganinta ita da maman halima hakan da ta har sai da ya ba mu aiki mamaki dan bai zaton ta haka ba kasancewar abba na gida yana jiran a a falonsa aka sauke aiki, su hajiya iya ko da maman sadiq keji ka ta goya suna a sashen ta. duk yadda maman sakina ta so nuna halin nata gare su sai ta kasa don wani cika mata ido su kai dole ta kama kanta har da zuwa ɗakin maman sadiq gaishe su aikam sun amsa mata da fara'a da mutuntawa hakan da suka kuma sai ya ƙara musu kima idan ta da shakka maman halima ma cike da girmamawa ta zo ta gaida su hajiya iya na ta sanya mata albarka don bata manta da fuskar ta ba ta je mata gaisuwar innu saboda zuwa don ya iya dama ta ki cin abinci don ta taho da shirin cin abincin gidan ɗiyar shata aiko ta ji daɗin samun maza da maman sadiq ta yi musu sai shi daga ita har momi sun ci sosai suna godiya hakan ya sa maman sadiq ƙara jin daɗi da natsuwa don ko ba komai ai sun bata kimarta zinnira kamtuni tana sashin maman halima ta bar su don su sake da kuma kasancewarsa manya a gare ta da wannan damar maman sadiq da bakinta suka yi hirar zumunci da tattaunawa game da lamarin da zinnira ta ba hajiya iya da kuma abin da ya faru akan zancen little da maganar ɗaurin aurenta har ma da shirye-shiryen tariya da take momi ta tabbatar musu ita ta gama shirya komai rana kawai suke jira insha Allah hawaye sosai maman sadiq ke yi har sai da hajiya iya ta shiga lallashinta sai da aka yi sallar la'asar abba ya shigo gai da su hajiya iya tare da ake da shi ma ya ci masa sosai don yana santa ya kuma sha zobo shi ma sun gaisa cikin mutunta juna suka ɗan ƙara tattaunawa har zuwa kusan biyar da rabi sannan suka yi haramar tafiya sai kuma ga zanira ta yi kwalkwal da idanu na kewar hajiya iya da za ta yi duk da dai zuwa gobe idan allah ya kai mu za ta koma sau biyu suna haɗa ido da ake da tunne shige mota ta miro din waje daga ƙarshe dai ta matsa daga saitin sa tana ɗaga masa hannu tafiyar su da mintuna ba su fa talatin ba sadiq suka dawo gida ganin zinira suka aukace da murna suna tambayar ta ya little ina yake su dai sun yi kewarsa don allah a dawo masa da su dariya kawai take musu don ita dai wannan ba hurumin tafa ne ba ai tunda bata san ya je can ba ita maganinsa ta yi bata samu zama da mahaifiyarta ba sai dare bayan yaran sun yi barci kasancewar ɗakin maman sadiq din zata kwana suka samu damar yin hira yayin da mamansa da ke ta ma'ir tata nasiha a kaikaice akan aure da muhimmancin sa da darajojinsa ita dai zinnira sauraron ta kawai take yi ba wai fahimtar dalilin yin sa ba take sai dai suna shiga kwakwalwarta tana kuma kokarin adanawa da fatan yin aiki da su a duk sanda ta tilasta mata yin aure don ba ta kawo su a lissafin ta ba sam ita kuma lissafin da budget ɗinta akan karatu ne mai zurfi kawai washe gari ma bayan tafiyarsa abdul school sake zaman hira ta yi da mamanta a yau din ma hirar ta kasance kusan duk nasiha da dabarun zaman gidan aure ko da da kishiya har ma dai ta kai abin ya fara ba mazannira mamaki amma sai ta danne abin ta kawai karfe hudu daidai sai ga na'ima da direba sun zo daukar ta ji ta kamar ta fasa kuka amma jin maman duk ta ce za su je taron biki danya kuma har da ita nan da kwanaki tara ya sa ta dan ji daɗi a ranta har fuskar ta ta nuna bayan ta gama matsa matsan hawayen da ta shirya suka wuce dauke da madaidaicin bokitin gullisuwa da maman sadiq din ta yi musu ko da suka iso gidan cike da murna suka tarar juna da saba hijja da ke ta mata korafin ba san za ta je wajen mama ba da sun bi dan sai da su momi suka dawo suka sani hakuri ta ba su kawai daga haka suka shiga hidimar cin gullisuwa kuma ana idar da sallar magariba hajiya iya ta yi bakuwa bayan sun shiga ɗaki kusan awa ɗaya aka kira zinnira kai tsaye hajiya iya ta ce mata ta shirya za su tafi da bakuwar gidanta mamaki ya kama zinnira amma ganin yadda hajiya iya ta fuske dole ita ma ta shanya mamakin nasa bayan ta shirya hajiya iya ta ja ta gefe ta mata irin nasiha da gargaɗin duk abin da aka yi mata a inda za ta je kar ta yi jayayya kar kuma ta yi wasa wajen koyon komai ɗin ta amsa ma hajiya iya da girmamawa ita dai tana matsar kwalla dan hankalinta ya tashi jin wai sati ɗaya za ta yi a can a haka ma hajiya faɗi take waje ya ƙure ba haka da su ba zinnira na ji na gani ta tafi tabar seminal tana hawaye su ma suna yi tamkar masu rabuwa har abada hajiya iya kanta sai da ta ji kewarta to amma wannan shine kai gatan da za ta yi mata ta miƙa ta wajen ƙwararrun mata ta fannin sanin gyaran jiki da wasu sirrukan irin su hajiya faɗi mata su gyara mata yar kallon tata dan idan ta yi dubi da abin da ya faru da kuma kishiya irin farasi ta ƙara jin wannan shine gatan ko da suka iso gidan hajiya falmata bata tsaya sanya ba saboda gargadi da sharuɗan hajiya iya akan irin salon gyaran da take bukata a mazinnira din ita ko hajiya falmata daman aikin ta kawai ta sani bata san wasa ba musamman ma aiki irin wannan na manyan mutane kamar su hajiya iya da suke alaka tun zamanin kuruciya ba abin da za ta yi sanya ba ne ba don haka tun a ranar ta fara yara zinnira daga isowarsa gidan ko hutawa bata ma bari sun yi zaman yi ba tun zinnira na kallon abin wani iri har dai ta fara jin yana shiga jikinta da sha'awarsa ganin yadda ta fara canzawa da gamshi mai kama jiki da gogewar fata a cikin kwana biyu babu abin da ke damunta sai kewar su jamal da hajiya iya don ko abinci da ake bata na musamman ne hajiya falmata kuwa na ta aikinta da koya mata abubuwa kai sai har kunya na neman kashe zunnira da ganin hajiya falmata za ta iskantar da ita shekarunta ba su kai ba a ranta kuma tana mamakin yadda ake mata magana mai kama da harshen damu akan aure da zamantakewarsa ta rasa wannan dalili ita kam ta kuma yi alwashin ba za ta tambaya ba za ta ci gaba da bi da ido da kuma saurare a bangaren ya iya kuwa zanira na barin gidan aka ware fara tsare-tsaren biki da maganar invitations don hajiya iya da baffa shiri suke gagarumi ko don kwalar da su mamma da ke can hotel suna jiran tsammani daga mai bincike yake kuwa da ke ta kokari akan aikin shinkafar sai yana sane da su don tuni ya sa aka bincika masa inda suke ya kuma shirya daukar mataki akan fara da ta bijire ma maganarsa akan gyaran gidansa ko dr muhammad da huzaifa ne tsaye kai duk da gidan ba taɓa zaman safara ta yi ba gara ma shi yakan zauna lokacin da yake shigowa kasar a munafunci ranar da zannira ta cika kwanaki hudu wajen hajiya falmata da fanda momi ta hada gudunmawar ta ya iso sai kuma ga adila da mama daga london su ma sun iso da nasa kayan lefen don ak na sanar da ita komai bai boye ba ta kuma ba shi goyon baya ɗari basa ɗari zo ka ga yadda adala ke murna da farin cikin kasancewar ta cikin yan uwa mamu ko abinci kawai ta ci anan ta dan huta ta nema inda su mamma sake don ba ta son ita kanta su san da maganar auren har sai ranar tariyar insha Allah. Zinira sun iso Katsina lafiya take da dokin zuwa ganin maman Sadiq da su Aliyu. Zinira ta shirya cikin wando da riga na Pakistan Red and White. sai gilil da ta sanya kayan sun zauna mata tas a jiki kasancewar ta mace mai mulmulallen jiki da kyawun surar ta kuruciya babu wani kwalliya a fuskarta amma ta saka lipstick kaɗan da ya ma lipstick ta kyau danya ko da suka iso ko da suka waye gari lafiya ma da yan zuwa tabbatar da dawowar zinira suka tashi um, wannan fit din ya dan har har za ku ga kamar an tsallake wani waje ne ko haka to haka na ga littafin na bincika ma ban ga next din shi ba sosai dai mu dora daga inda ya tashi din dan babu kunya mata ke ta shigowa da yan mata da yara duk da abin da ya faru a baya yana a zukatun su kwarjini da cikar kamalar zunira a yanzu ya hana bakin sa aibanta ta dan dama wasu suna zuwa ne dalilin wancan abin da ya faru ba wai dan zunira ta kasance zinari ba ita ko duk da kasancewar ta miskila haka ta yi ta dauriyar masa murmushi da nuna kulawar ta gare su babu wani wulakanci ko yarfi a ranar ma dai duk yadda ta so samun kanta bai yiwu ba haka suka yi na amsar baki da yan tsirku har yamma a bangaren inna ko a ranar taso ba za mu Ba zama wajen malamanta baba da ya ga makarantar ta tsabya hana ta fita ya ma kafa mata sharaɗin har nira ta bar danya idan ta leƙa waje a bakin aurenta wannan al'amari ya mata ciwo ta dinga zazzaga masifa da jidali masu shigowa na mata dariya yaran nata da suka gwamar ya ko babu wanda ya bata kanta gara ma zinnira ta kan ki yi haƙuri inna aiko wannan kalmar haƙurin na mata zafi a fiye da masu mata shiru ita ko zinnira har cikin ranta ba ta jin daɗin ganin yadda innar ta koma kamar wata zarariya da daddare aka bude mata kayan lefanta ta gani ita da suka kuma yama abin ya bata mamaki sosai ta kuma jinjina kokarin su hajiya iya suna gama ganin kaya hajiya fulmar ta ja ta ɗakin da ta sa aka ware musu ta ɗaura aikinta daga inda ta tsaya gudun kar su ci gaba da cinye lokacin a banza. washe gari tun kusan gabanin azahar aka fara karbar bakuncin dangin maman Sadiq na dan Musa a danya hakan ya kara tabbatar ma inda lalle bikin na gaske ne ba wasa ba sai kai ta zauna ta fara kuka da rus ƴaƴanta na lallashin ta tuni na ko dariya ta ta kwasa don ita ko a jikinta ta ma ni mama Zinnira ne kamar ba su ke zuba fada ba a baya bayan la'asar ita ma maman Sadiq din sai gata da tawagar 'yan Kano gida ko ya sake haukacewa da murna ita da inda suka shiga kallon kallo maman Sadiq na ganin tsufan inna da komawar ta kamar wata zarariya inna na kallon komawar maman sadiq dan ya shatab ga kyau da jin daɗi da kwanciyar hankali ta tare da ita cikin rashin damuwa da yadda innar ta tarbe su maman sadiq ta shiga gaishe ta banza inna ta yi mata dan idan ta yi magana to lalle ba za ta zama mai daɗi ba fitar mara daɗin kuma shine zai zama tabbatar sharaɗin babu a gare ta haka kawai yasa ta zaɓar yin shiru amma tana kulla ma zuciyarta abin da za ta aikata musu wanda sai sun yi nadamar dawowa cikin rayuwar da su dukansu duk wani abin da mamansa sadiq za ta iya bukata na abincin da yan uwanta za su ci ɗauke da abinta ta zo hakan yasa suna isa babu jama'a ta bada aka saya mata ice mai yawa ta kuma ware kudin ruwa duk da abin ya ma baba ciwo bai ce mata komai ba dan ganin ta kawai sai da ya saka shi share kwalla yana son hawa umma ta kakadar iyakar zama ce kawai ta shiga tsakaninsa da shirin inna tuni zannira ta shirya cikin dangin mahaifiyarta ta suka nuna damuwarsa akan yi watsi da lamarinta suna ta neman afuwarta ita dai nata murmushi ne da tabbatar musu babu damuwa daga haka aka shiga shagalin biki ba tare da da ta san da zuwan su hita ba sai ga su su ma kusan su biyar na yamma direba ya kawo su ta ji daɗi matuƙa don su ne dai kawayen dama gara ma isowar yan dan musa da Saki ya sa ta dan samu kawaye tuni na ta ɗare ɗaren shiga cikin su zinnira ta jawo ta tare da gabatar masa da ita su kan babu ruwan su ba san wulaƙanta mutane ba hankali kwance suka amshe ta babu wani nuna kyama gare ta ko makamancin haka kano a kano ma dai gidan hajiya iya ya ɗauki haramar dangi da abokan arziki dan dole yake ya bar gidan ma gaba ɗaya ya koma nashi da ya sha gyara inda za a saka amarya da ma'uwar gidan kanta dan ya kulla ma fara ba tare da ta san dawan garin ba tana can katsina suna jiran tsammani ita da su mamma kirikiri yake ce bai yarda da wata dina da shirme ba hajiya iya ta san kishin sana tsiya amma ba ta zaton zai nuna akan zinnira da aka aura masu babu neman shawara ba dan duk da bikin fara mamma ta nuna musu iko akan su haka ya hana yin kowace kowace bid'a ba kuma kuma yasa haka ba sai kishi dan yake na da matakar kishin gaskiya abin a jinin sa yake kam da gaske amma duk da haka dai an shirya walima da liyafar cin abincin rana dan baffa ya ce ba za su biki lami ba khalifa kuma da su ba suka shirya fati iyakar su mazan kawai dan gayyato abokan yake na kasuwa da na makaranta suka yi sosai ba tare da ya sani ba abin mamaki kuma sai ga uncle ahmed da iyalansa babu zato babu tsammani sai baffa da yake ne kawai suka san da zuwansu a take gidan ya kara ƙara harmutsewa da farin ciki babu wanda ya bi ta kan matarsa da ke ta faman yatsune yatsune ya'yan shi kuwa da ke a ɗararru saboda rashin sanin dangi yake musu jan ido tun da shi ba bakonsu ba ne aiko sai ga sun saki jiki a cikin su sai fiddi ya iya koyar duk da haushin Uncle Ahmed din da take ji sai ta daure ta danna komai da ke ranta. Ta tarbe su da farin ciki da kewa. Uncle Ahmed ya rungume ta yana hawaye ita ma tana yin nata. Daga ƙarshe dai sun mumi suka lallashe su akan su yi hakuri. Katsina ta wajen sun mamma kuwa yau fara ta haɗa kayanta tun da safe ta ce za ta wuce Kano saboda ci mata ƙaniya da mama ta yi a ɓoye a daren jiya. Ta kuma nasar da ita in har ba ta daina biye ma mamma da anti Zakiya ba to wallahi kwabar ta na gab da yin ruwa. Dan yake zai iya ɗaga mahaifiyarsa kafa ko don kasancewar ta uwa a gare sa amma ita wahala za ta sha karshe ma ta kare da sake idan bata mai da hankalinta ba jikinta kalmar sakin nan ita ce ta rikita ta tun a daren ta shiga gidan yake amma ya ƙi yin fikin kwalinta daga ƙarshe ma ya kashe wayar duka wannan rudanin sa da shiryawa da farar safiya ta ce ita fa sai kano masifa mamma da anta zakiya suka shiga mata akan haka amma ta ki sauraron su ta ce su yi hakuri ita dai za ta je kila mata samu amsoshin da suke zaman jiran nema ga wanda ke musu binciken ba karamin haushi abin ya basu musamman ma anta zakiya da ta nuna har a fuska sai dai ta yi shiru bata faɗa abin da ke bakin ta ba saboda wani dalilin ta lallaba fara mamma ta soyi ta kamo ta jikinta cikin lallashi take faɗin haba fara kin san dai ko me muke akan ki muke yin sa ba kuma za mu yi abin da zai cuta miki ba in dai abdulmutallab ne zai yi sa ne ya gama ya dawo lallaba ki da kansa ni ba na son ne dangin ubansa su maida ki kamar wata ta shi yasa kike ga ina hakilan nan daga ni har ke taimakon juna muke yi ba na son rasa abdulmutallab a rayuwata ke ma kuma na san ba za ki so ki rasa shi ba ai kuma wannan sakacin namu shi zai sa su bace mana dandan wannan kakar tasu da kabar kansa kawai suka sani su suke saraba ni da shi cikin rashin rashin damuwa fara ta ce amma mun sai nake ganin kamar ba ta hanyar da muke bi za mu iya maido shi gare mu ba kin san dai yana da taurin kai gara ma ki bari na kasance a kusa da shi me bi na ji komai da ke faruwa sai ya magance cikin sauki wani alama ma ta yi mafara da ido tana sakin murmushi da ɗauke kanta gefe kamar bata san suna yi ba cike da masifa anti zakiya ta ce mamma dan Allah bar ta taje ita ce za ta sha wahala a hannun sa ai ba wani shege ba su dangin muji har wani abin kwantarwa wa kai ne wallahi ba na son dangin miji ba kuma san taɓa san ba musamman irin naki kina dai ganin duk sadaukarwa da mamma ta yi ta bar karatunta da kasar da ta tashi a ciki ta biyo abbansa daga karshe mata har uku ya aura sai ka ce wani bazazzagi me ake da miji mai shegen aure aure ke ma idan kika yi wasa haka kakar su za ta sa abdulmutallab din ya ta aure aure shi yasa muke son baki kariya tun kan faruwar hakan amma kina neman watsa mana kasa a ido wani irin tukokin bakin ciki ne da kishi ya taso ma fara a take sanar da mama ta fara rage mata nasaji a iya ta kara dawo mata sabo ganin yadda ta fara natsuwa da maganar anti zakiya ya sa mama saurin soma musu bakin ni kuwa da za ku ji da kun bar ta ta faɗin ta haka ne kawai za mu san me ke faruwa sannan mu ji ta tushiyar da aka samar da yaro tun farko ma da haka kuka yi da an wuce wajen dan irin su abdul mutallab kwantar da kai suka fi so ga matan su ba shirme da hayaniya ba yanda yake son farara ta lallama kuka bisa ko kuka saka ta ta bisa ita da kun kamo bakin zaren su kuma danginsa wannan kauɗin da kuke saka ta tana musu shi zai sa su saka shi kara auren don za su ga tana da karancin tarbiyya tun farko da ta bisa a inda suke so da ba haka ba ku dai yi tunani gaskiya zaren fara ta mike tana faɗin ma maganar ki gaskiya ce wallahi ni dai ku yi haƙuri ma bara na je duk halin da ake ciki za ku je ni ta waya insha Allah daga haka bata saurari cewarsa ba ta fice abinta dan mama mata ma direba da zai kai ta magana daga anti zakiya har mamma sun shaka sai dai yanda mama ta hada gabas da yamma ya sa su kasa cewa komai suna ji motar ta dauka fara ta wuce ba ran sun so ba tafiyar fara Kano da kusan awa shida wanda suka saka ya masa bincike ya iso gida ko gaisuwar kiki ba su bari sun yi da shi ba suka fara jera masa tambayoyi akan aikin da suka bashi sanin halin anti zakiya ya sa bai ce komai bai mika masa takardun hannunsa mama da ta fahimci komai zai iya faruwa ta dakatar da mama daga bude envelope din ni kam da kun sallame su ya wuce sannan nan zai fi ba musu mamma ta mike ta ɗauko masa sauran kuɗin aikinsa ta bashi ya ji daɗin haka ko ya tafi yana musu godiya dan ya tabbatar da ati sai da suka duba babu abin da zai samu zaki ya ce ta fara cin karo da invitation ɗin walima da za a yi jibi idan Allah ya kai mu da liyafar cin abinci jikinta har rawa yake wata miƙa ma mamma ita ma da ta ci karo da hoton zinnira da yake a take ta miƙe cikin rawar jiki tana kallon invitation ɗin wani shegen ashar ta kwaso ta dire akan baffa mama da dariya ke neman kubce mata ta yi rurrugo hannunta tana girgiza mata kai ganin ta doshi kofar bata inda take na tsima na faɗa min me ke faruwa ai komai ma ya faru adda ni kamar zai rena ma hankali ya san me yake kulla akan Abdul Mutallab shi yasa a ce mu yi kyau na rantse da Allah sai na nuna ma gai nan asalin kalo dina na shiga uku kenan ya kwace min yara na wallahi ba zan bashi ba ko sama da kasa zai haɗe a'a ba ma sai sama da kasa ya haɗe ba kwantar da hankalinki mama ta faɗa tana zaunar da ita a kujera amma ina mamma zillewa take tana butsewa zubowa hawaye fulfuskarta wasu na korar wasu sai masifa take tamkar za ta harshen ta tana ta rantsuwar sai ta maka baffa ko ta akan 'ya'yanta don ba za ta yarda ya raba ta da su ba kuma auren yake ta rantse sai ta raba shi da fara kawai zai rayu an ta zakiya ma masifa take iyakar iya ba sai dai ita ma bata bi ta kanta ba don nata mai sauki ne da girma ta samu ta taushi mamma akan ta ba zai zuwa gobe idan Allah ya kai musu je Kano din su yi magana da baffa sanin baffa na matukar ganin girman dajin maganar ma bai sa ta hakura akan sai zuwa gobe sai dai tana ta neman nan din AK a kashe dan dama mama ta saka shi ya kashe wayar baƙon na zuwa ta tura ma AK text message a kano kam lafiya lau fara saka isa kasancewar dama shiri ne tsakanin yake da mama kai tsaye gidansa aka wuce da fara din ta ji daɗin hakan don ba ta ƙaunar zuwa family house din su dama ta gwammaci su yi zaman su nan su yi biyu har ta ji gaskiyar zance a kan litin don ba ƙaramin yaki za ta yi da zuciyar ta wajen bin shawarar mama akan ta kwantar da hankalinta wajen yake shi ko yake duk da abin da ta yi masa na ƙin bin umarninsa da ta yi ta koma haka idan ne ya yi mata tarba da ta ban mamaki daga ƙarshe ma suka shiga duniyar soyayya biya masa ta yi da ƙoƙarin danna damuwarta amma duk da haka sai da ta tambaye sa ina ya samu gida murmushi kawai ya mata da kisan goshinta a yake ɗinsa da ta sani mai tattalanta da bata kulawa ya amsa mata da cewa gidanki ne da baki son zuwa ina fata dai komai ya miki fuska ta dan fata tana gyara kwanciya a jikinsa mahero ko ya min miye amfanin sa tunda ba zama cikin sa zanyi ba dama ka sayar kayi wani hidimar da kuɗin ka ni nan da sati guda ma zan koma London wani shegen murmushi ya zakar mata da kashe mata ido ɗaya ya ce yayi shara ni fa shi yasa yake matukar burge ni yanda ya mata din ya saka ta nishadi ta kara kankame sa tana dariya daga haka suka sake komawa duniyar masoya kasar ran kowa da abin da ya dame sa sai dai suna ta kokarin boye ma junansu bisa mabambanta dalilai washe gari tun da safe yake ya bar gidan bayan kalifa da kansa ya zo ya kawo masa breakfast lokacin ma fara na shan barshin gajiyar murzar juna da suka yi jiya shi ma sai yana sai bar mata suka fice tare da kalifa danya a danya shagalin biki ake na gaske idan dangin maman sadiq har safiyar yau zuwa suke yi haka ma abokan arzikinta na nan danya suna ta zuwa mata baici duk da zuwa yanzu ta wuce da sanin su kusan goma na safe sai ga dj da kayan kida da su hanif dama sun hada don mitin nasu za su zo don ya su cashe tun da yayansu ya hana su a kano su dukan suka taho har adala da 'ya'yan uncle ahmad da zuwa yau dai sun zama 'yan gari ko dan halin su hanif da barkwanci sosai isowarsu da dj ya kara wa bikin armashi don atake suka warware sauti biki ya dau harama 'yan danya suka kara shaidawa don sininal da 'yan dan musa filin rawa suka shiga su musa suka dinga zazzaga musu leƙe yaran gari da 'yan dj na dakawawa al'amarin kamar wasa sai ga biki yayi armashi ne ita zinnira har ma ta fara ji a ranta ko musa abin aka aura mata ne ta yi kyau cikin les lemon girin da ratsin orange Minal ta tsara mata kwalliya ta fito tas a amaryarta ba don ta so ba jamal ya ta har tsakiyar filin inda sai fatina suka rufe ta da likin yan ɗari biyu biyu kal ai sai ba ma ta san lokacin da ta fashe da kuka ba bisa dalilai masu yawa hakan da suka yi sa ya ga ya ya gaji jama zuwa ta fara mazannira ligin yan hamsin hamsin tana hawayen daɗi sai ga sa'ada cingama da sweet ita ma da ta siya ta fara zazzage su akan zinnira ai fa sai guri ya ɗau ihu da su warin sun burge gwaggwamar yamma ma shigowa ta yi tana nata ligin su ma sai ga yan ɗan musa suna nuna tasa bajintar kowa daidai da karfinsa wani ma naira ɗari zai zo ya liƙa mata ya fita to mai saurare bari mu dakata a nan sai shirinmu na gaba domin jin yadda